بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وفروء المهو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أمهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi 29 ga watan rabi'un al'awwal hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina da shekara 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan nuwamba shekara ta 2020 Allah subhanahu wata'ala ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazin salafiya mai lamba 20 a 46 majarar wada zaria a cikin jihar mu ta Kaduna Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu ƙara haduwa a wannan majalisi wanda a cikinsa ba mu gushe ba muna karanta littafi mai albarka littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam abubakar al-ajurri rahimahullah ina ƙara maimaita mana cewa wannan littafi wata makaranta ce wacce dukkanmu muka yi rijista a cikinta tun daga ranar da muka bude teji na farko muka fara karanta makaranta ce a ƙarƙashin inuwar wannan littafi wacce a cikinta dukkanmu za mu koyi wasu ɗabi'u da ya kamata a ce mun siffanta da su wanda kuma allah ya taimake shi dama can ya siffanta da su sai ya ƙara rike su hannu biyu ya gode ma Allah kuma ya ƙara nutso a cikin eh, siffantuwa da wannan kyawawan ɗabi'u na ɗaliban ilimi na mutanen kirki idan kuma inda mutum ya kallo ya hango cewa an samu ƙasa a gwiwa an samu matsala to dama cikin manufofin littafin shine inganta inda aka samu matsala a ɗabi'ancen ko kuma a mu'amalar mu na yau da kullum a matsayin mai sauraro na ɗalibin ilimi ko kuma mai ƙoƙarin fahimta har wala yau kasancewar sunan littafin kai tsaye za mu ga cewa ya bayyana cewa zai yi bayani ne akan ɗabi'un mahaddata alƙur'ani wannan bayana nufin mahaddatan kaɗai yake nufi ba kai ma mai sauraro da wanda misali bai kai matakin a ce ya haddace ƙur'anin ba ai zai so a ce ya sufanta da kyawawan ɗabi'u na mutanen kirki waɗanda kowa yake sha'awar ya zama irinsu so a takaice dai mu ƙara karkaɗa kunnuwanmu sosai domin mu fa'idantu da waɗannan fa'idoji na musamman wanda bawan Allah al'imam abubakar al'ajuri rahimahullah ya tattance a wannan littafi mai albarka wanda gaba ɗaya ya samo usul ma'ana harsashin da ya gina littafin a kai duka an gina shi ne akan ayoyin alkur'ani da sunnonin manzan rahama salawa a salam da hadisansa da maganganun magabata na kwarai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara haskaka kabarinsa Allah ya kai lada zuwa gare shi kuma mu ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba mana wannan ibada da muke yi ya Allah muna tawassuli zuwa gare ka da wannan majalisin namu ka yadda da mu ka da da ayyukanmu ya Allah ka ƙara tabbatar da digadiganmu a kan tafarkinka ka ƙara saita zukatanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi ya Allah kada ka zamiyar da zukatanmu bayan shari'a ya Allah ka raya mu rayuwa mai albarka har mu koma gare ka in ka tashi karɓar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau halin da ka fi so bayan ka na kwarai sa da kai a kai ya Allah ka haɗa mu da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da samun cetonsa ka azurta mu da kwankwada daga tafkin alkautara daga hannunsa mai albarka kwankwadar da babu sauran kishi bayanta Allahumma amin قال الإمام أبو بكر رحمه الله ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعد بما أتلو ولم يكن مراده متى أختم الصورة وإنما مراده متى أعقل عن الله دلت عظمته الخطاب متى أزدجر متى أعتبر لأن تلاوة القرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة والله الموفق لذلك مالا yake cewa wa man kanat da sifatuhu inda tilawati alquran duk wanda Allah ya masa gamo dakatar, wannan ta zama ita ce siffansa lokacin da yake karanta qur'ani wata siffa siffan da malam ya ambata a baya siffar ƙoƙarin tadabbarin ƙur'ani tasirantuwa da karanta shi da sanin girman Allah sanin buwayar Allah izzar Allah ikonsa ɗaukakuwarsa a kan halittu sanin ɗaukakuwar Allah zai taimaka ma bawan Allah wajen duk abin da ya kalla gabas da yamma kudu da arewa ya ƙara masa imani daga cikin halittun Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid da sufa ta biyu shi ne malam ya ce, fa alzama nafsahu wajib sai ya wajabta ma kansa ya bi tafarkin ƙwar'ani ya bi tafarkin Allah ya haska ku da hasken Ya ce to duk wanda ya siffanta da wannan siffar lokacin da yake karanta ta ga sai ce inda tilawati ashe bayan karanta ƙwar'ani a firiji, akwai wata ibada da ya kamata zuciyarka ta ibadanci da ita Shi ne ka rika hararo girman Allah darajar mai wannan maganar wayarsa ɗaukakuwarsa ikonsa wannan zai sa zuciyarka ta ƙara rinsunawa za a narkar da duk wata tsatsa da duk wani datti da ah, za su iya zama barazana wajen haskaka ma zuciyarka hasken ah, ko haskakuwar zuciyarka da hasken alkur'ani malam ce wa inda sima'ihi min ghairi hakanan kuma zuciyar ta kasance ta siffanta da wannan siffar lokacin da kake jin qur'ani daga wajen waninka mun ba manta ba mun ambaci cewa wannan lafazin na malam yana fa'idantar da mu abubuwa guda biyu abu na farko kai ka ka karanta qur'ani abu na biyu kai ka rika sauraron qur'ani dole ne a samu wannan biyu ko mun gangarancinka a qur'ani to ka rika karantawa ka rika ji daga wajenka daga wajen wani saboda ne akwai hasken da zuciya take samu da tasirin da take samu lokacin da take sauraro wani yana karantawa wanda ba lallai ta same shi ba lokacin da ita take karantawa me dalili lokacin da kake karantawa kila ina kokarin in tuno wannan ayar haddata a'a na yi kuskure ban yi kuskure ba to wajen kokarin sai ta haddar da tilawar da yin daidai sai zuciyar ta kasance ta shagala da wannan ta manta da tadabburin lafuzza amma idan wani ne yake karantawa ba kai tsaye ayoyin da ma'anonin da lafuzzar da wa'azin za su rika gangarawa lunguna da sakuna da zuciya ta na fata mun fahimta ya ce kanar ƙur'anu da hushi fa'an irin waɗannan ne ƙur'ani yake zama waraka gare su ashe karkai mamaki kaga wani ya daɗe yana karanta ƙur'ani amma bai tasiranta da qur'ani ba kaga ƙur'ani bai zama masa waraka ba dalili shine lam yattasif bima yanbaghi an tasifa bihi bai siffanta da abubuwa ko siffofin da ya kamata ya siffanta da su bane saboda haka ba yadda za a yi a kwalliya ta biya kuɗin sabo malam ya ce wanda ya siffanta da wannan siffar zai samu waraka daga ƙur'ani. Ƙur'ani zai zama sa haske sannan sai ka same shi na bila mali sai ya wadatu duk da bai da kuɗi ya wadatu duk da bai da kuɗi Allah ya bashi wadatar zuciya Allah ya bashi natsuwar zuciya Allah ya bashi kwanciyar hankalin da ake ba wanda ya tara kuɗi wanda ya tara kuɗi ba yana samun wata natsuwa ba to wa ya bashi wannan natsuwar wanda ya bashi kuɗin Allah kenan to sai a ɗauko natsuwar sai a taskance a cikin zuciyar mai ƙur'ani. shikenan إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ko كما عند shafi yake an ka zama mai wadatar zuci da kai da mai duniya duk ya kuke wanda ya mallaki duniya yana ganin ba zai bukaci komai a wajen kowa ba to kai ma ka wadata da abin da Allah ya baka ba za ka bukaci komai a wajen shi ba to shikenan kun zama ɗaya dama kuma ba shi ya baka shi wannan abin da ya samu ba والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء in ya yarda shi ne ya ba kan shi so ya kalli wani daga cikin ma'aikatan gidan shi ya ce yau zan yi da kai ne kuɗi sai isa ba haka ba shi ya ba kan shi ba zai iya kuɗin kuɗantar da wani ba ba zai iya talautar da wani ba fahun fi sawa malam ya ce wa azza bila ashira sai kuma ya zama ya zama ɗan dangi duk da an waiga a bayan shi babu dangin a zahiri ba a cewa ɗan wane ɗan wane a ga cewa ɗan babban gida ne a zahiri amma sai ya zama ɗan dangi waye dangin shi wanda kuma ƙur'ani ya zama dangin sa ai ya sha kwana wannan ita ce shan kwana ta gaskiya wa anisa bima yastawhishu minhu ghayruhu sai ya samu natsuwa da kwanciyar hankali daga duk abin da yake firgitar da waninsa waye waninsa wanda bai yi riko da ƙwarɗani ba ashe duk ma'abocin ƙur'ani wanda ya siffansa da irin waɗannan siffofin akwai wani ƙarfi na zuciya da Allah yake bashi akwai wata jarumtaka ta zuci da Allah yake azurta shi da ita akwai wata wani kwarjini na zuciya wanda zai iya fitowa a fuskarsa wanda zai rika jin cewa ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali saboda ne saboda abin da zuciyarsa ta haskaku da shi na hasken kwarai da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala me kake tunani ya kasance a cikin zuciya akwai maganar Allah akwai zantuttukan Allah akwai wa'azi akwai faɗakarwa daga wajen Allah duka sun cika cikin zuciya sai a ce kuma wannan zuciyar ta cika da tsoro sai a ce wannan zuciyar kuma ta cika da firgici wanda kuma ya cika zuciyarsa da wake-wake sai a ce shi kuma ya samu natsuwa da kwanciyar hankali tilka idan kismatun biza Allah ba zai yi wannan ba allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ala bi dhikrillah ma'ana dama can to in ba da qur'ani ba da me ake samun natsuwa to shi qur'ani ne ya samu a cikin zuciyarsa kaga Ya zama ya samu rukunai da shika-shikan nutsuwan zuci. Waƙa na amfani da cewa wata risorata yi lafta ta hawa mata atta'ir biyu ma asibiti ya kasance kuma manufarsa lokacin da ya bude karatun Kur'ani, ya buɗe wata sura babban burinsa, babban manufarsa mata atta'ir biyu ma asibiti. Wai yaushe zan tasiranta in wa'azanci da wannan? suratu al-mulk da nake karanta suratul mayari da nake karanta suratul mursala da nake karanta ba wai tunanin shi yau na karanta mursala na gama ba a cikin mursala din nan akwai wa'azuzzuka akwai fadakarwa shin na fadaku na wa'azantu da waɗannan wa'azuzzukan da waɗannan ayoyin suka kunsa wannan ita ce babbar manufarsa shine abinda saƙon da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam ya ni lillazina amanu yake dauke da shi an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq an takhsha qulubuhum li dhikrillah menene dhikrillah shine wa ma nazala min al-haqq qur'ani ce walam yakun muraduhu mata aktimu sura ba manufarsa wani yaushe zan gama wannan surar ba in na zo majalisa in ce a kun ga yau fa na sauke qur'ani a jiya na abin nan ai ni sauka kaza nayi a wannan ramadan ai ni so kaza ai ni kullun so kaza wannan ibada ce tsakaninka da mahaliccinka amma ibadar ana so ne a gani a kas a gani a cikin wa'azin da kake samu da tasirin da zuciyarka take tasirantuwa da shi sanda kake karanta waɗannan ayoyi wa inna muraduhu mata a'qilu 'an Allah manufarsa wai yaushe kwakwalwata za ta fahimci cikakken saƙon da Allah yake isarwa daga waɗannan ayoyi jallat azamatu khitab maganganun Allah da fuskantar da maganganun da yake zuwa ga zuciyata to yaushe zuciyar za ta taskance wannan sakon ta fahimce shi ta tasiranci da shi ta aiwatar da shi mata addadir yaushe ne zan hannu in danne dokin zuciyata in ki ba shi damar ya rika su kwana cikin sabon Allah yaushe zan danna wannan ya kasance ina da mulki akan zuciyata mata a yaushe zan wa'azantu yaushe zan ɗauki izina da darasi na kisoshin magabata da Allah ya ambata a cikin ƙwar'ani waɗanda aka halakar lokacin da suka saba ma Allah ya ce mai an na tilawatar ƙwar'ani ibada malam ya ce dalilin da ya sa duk nike zayyano maka wannan ka gane cewa karatun ƙwar'ani ibada ce mai zaman kanta wanda ibada la ta ƙunu bai ghafla da dai ibada ba ta taɓa zama ibada ba tare da rafkanewar zuciya tare da shagaltuwar zuciya tare da karkatar da akalar zuciya zuwa wani abu ba ibada da ake yi malam ya ce wallahu muwaffiqu li dhalik Allah shine mai datarwa zuwa ga wannan falalar ashe kyauta ce daga Allah wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim sai mai babbar rabo Allah yake bashi wannan saboda dalili shine babban abin babban wahayin da Allah ya saukar a bayan kasa shine ƙur'ani to babbar kyautar da za a yi maka a bayan kasa gaba daya ita ce Allah ya taimake ka ka rika tasirantuwa da babban wahayin da Allah ya saukar a bayan kasa zuwa ga babban jakada manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kyauta ta ƙarshe ke sa manzana sa sana yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama اللهم لا تحرمنا بركة كتابك ولا تحل بيننا وبين تدبر كلامك وبين تدبر كلامك وهب لنا من لدنك فهما ثاقبا له وهب لنا من لدنك A عملا به نرتقي به ونورا نتحلى به هنا روحان الله سبحانه ya azurta mu da تاثيرا da littafinsa, ya bayyana albarkar littafinsa a cikin rayuwarmu ya azurta mu da yin aiki da abinda wannan littafi ya kunsa aikin da zai ɗaukaka darajar mu duniya da lahira da aikin da zai gadar mana da haske wanda zai zama mu a duniya da lahira Allahumma amin qala al-imam muallif أبو بكر رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لا تنصروه نثر الدقل ولا تغضوه هز الشعر قفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة مالا الإمام أبو بكر يكاو من إذا إذن بأمان دابا من أنبتا أفرق مكدمة وانا اللتافين شيء واللتافين أقرآنا شيء أحديثا شيء ma'ana shi mawallafin littafin malamin ƙwar'ani ne ko malamin hadisi da haka kaga tuwon kaman miyan ta kenan baka da matsala so da yawa duk lokacin da ya kasance mutum ya shahara da wani fanni fannin nan ya zama fiye da daya to tasirin ɗayan fannin sai kaga ya fito a ɗayan fannin kuma duk ilimin duniya kowane iri ne yana taimaka ma wani ilimi kowane ilimi kowane ilimi bin gairi istifna ba tare da babu exceptional case a ciki yanzu kila wani ya ce mun ilimin girki kwarai ilimin girki zai taimake ka wajen fahimtar qur'ani da hadisi sosai sosai abin da ya sa shine lokacin da mutum ya gwanance a ilimin girki ya fahimce shi to yana da wasu skills na fahimta to in aka zo ana lecture a kan ilimin qur'ani sai ya shiga gaban wanda bai da wannan skills mun gane kuma ko ba komai masu girkin nan ai sun san makadir ba tare da san ɗanɗana ba za su san cokali ɗaya sai abin nan yau da gobe ashe wani ilimi ne da yake da alaka da yau da kullun da kwakwalwarsu ta taskance wani abu da ganin abin da ya kamata da sanin gwargwado da kimar abin da ya kamata a sa a wani mun fahimta to da haka babu sai yasa malamai suke cewa a fagen karatu duk wani littafin duniya da ka ci karo da shi mai amfani ka karanta kawai ko a kan ne zai maka amfani ɗaya daga cikin malam abin nan manyan malamai a saudiya sirikin eh, babban malamin eh, muhammad bin abdullah zarban alzani ne allah ya tara masa lafiya sirikinsa kuma mahaifi gare shi eh, ali bin jammah wani bawan Allah ne da kissarsa ta kai ai darasi a kan shi bawan Allah ne na ƙarshe daga cikin baiwar da Allah ya mata shine kusan komai ya iya a duniya kusan komai kusan komai kai har a littattafai yana da littafi ma na za ka yi harbi malami ne kuma to me alakan shi da harbi yadda za ka yi saiti yana da littafi akan yadda za ka koyi suyi ne iyo yana da littafi akan furusiya yadda za ka hau doki kai eh, kana nan ustazu kana ganin hawa doki ma kamar bai kamata ba yana da a kai waɗannan abubuwa yana ina cin har kan girki malami babban malami kuma ya rayu har ya kai shekara casa'in da takwas kuma yana da wasu karamomi da abubuwa da suka bayyana a cikin rayuwarsa shine wanda zan so ya masa murmushi da abubuwa shine wanda ana zaune da shi kawai ana zaune ana zira sai aka ji yana ahlan wa sahlan ijlisu ijlisu ijlisu marhaban marhaban kawai suna ba a san ko su ba kawai sai aka ji yana ashhadu an la ilaha illallah kawai sai ya rasu malaiku yake mabarka da zuwa shekara talatin bai taba zama ba tare da ya kalli alkibla ba inda yana da dama kuma ran da zai rasu akan alkibla yana kallon alkibla ya rasu ali bin al-jammah mun samu dama wata rana za mu dan gutsuro daga cikin tarihinsa akwai darussa da yawa a cikin rayuwarsa to a takaice abin da yasa na tuno da wannan bawan Allah shine yadda yake da wallafa wallafe da rubuce rubuce akan bangarorin da kai a zahiri sai ga me alakar su da ilimi to in yanzu misali mu ka dawo kan maganar idan aka samu malamin hadisi wanda ya san hadisi sosai sai ya zo ya fahimci ƙur'ani to in ya tashi tafsiri ko in ya tashi bayani akwai wasu abubuwan da wanda ba irin shi ba zai iya samun wannan ba ta ɓangaren tata azar almarwiya ko azar da aka ruwaito da abin nan kaga shi bakanikin wannan fannin ya shi a wannan ba malamin ƙur'ani wanda ya san fikihu idan ya zo yana magana a kan abin nan ayin da suka sabu hukunce-hukunce da abin nan ba za ka haɗa shi da malamin tikihu wanda bai san ƙur'ani ba sannan kuma malamin ƙur'anin wanda bai san fikihun ba kaga ba zai iya tace hukunce-hukunce kamar yadda malamin tikihu shi kuma zai yi ba mun fahimta wannan ke tabbatar maka da cewa a fagen ilimi babu cewa ni nan kawai zan tsaya a'a kogi ne ko ina ake shiga a yi a ciki sai dai in Allah ya sa ga inda za ka kifin kifinka to sai ka gode ma Allah ka fasalli lera bai ka har a wajen sai ka ci gaba da rayuwa Allah ya samu dace to malamin mu al'ajuri ka yana da littafi a shari'a babun akida ko ga kuma wannan littafi yana da ita da fahim mabambanta malam yace haddathana abubakar abdullahi bin muhammad bin abdulhamid alwasidi babu laifi tun da akwai asanin mu ɗan rika faɗan wasu fa'idoji na a can a gurguje yadda da yawa za su karkatar da hakalarmu ba daidai gurgudan abin da zai haskaka mana fahimci karatun ko kuma isnayen da ake karanta ah, wannan yana daga cikin manya-manyan malaman malaminmu abubakar al'ajuri ah, ya ruwaito hadisai daga wajensa a cikin littafin a shari'a da yawa kuma shi ne wanda ya shahara daga cikin lakabansa alkafan alkafan ne alkafan ko dai mai sai da auduga ko kuma mai sana'ar gyara auduga ya mai da ita riga ko wani abu kusan malaman magabata za mu ga cewa suna da ana yawan a cikin tarajin ɗinsu ana faɗan sana'o'insu wanda wannan yana darasi ne a matakin farko ɗalibin ilimi ya zama mai sana'a kenan ko kar ya zama bai da sana'a tunda za ka ji an ce gashi alƙabban mai sai da auduga a mai sai da kaza sai can ka ji wani eh, har akwai allaham laham ma laham ne shine alƙasab kuma qassab in ka ji an ce qassab yana daukar ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninsa da yawa mafi shahara shine mahauci alqassab zai iya zama wani lokaci kuma ba mahaucin ba eh, wata ma'anar da yawa zai iya zama mai sai da rake idan akwai rake a lokacin kenan ko wata baiwar Allah ta sha rake wata rana sai ta tambaye ni ta ce wallahi tintini tana da wata tambaya da take so ta tambaya sai me tambayar ki ta ce wai a zamanin sahabbai da su salama akwai rake to <laughs> ko ya zo a cikin asar da abin nan tana ganin ya inda akwai ya kamata a ce an ruwaito tantin rake ke <laughs> na san rake min ayatun <laughs> da rake ayatun daga cikin ayatun Allah ko mutum bai so ya magana to ka ba shi rake Allah ya samu dace to akwai irin waɗannan sana'o'in akwai azzayyat mai zayyat me sai da mai ko akwai alhazza badugu sanan da yawa sana'o'i da yawa ah, akwai sa'aji hmm, a wannan zamanin mai sai da agogo ko mai gyaran agogo misali suna nan da yawa barkatai akwai su asa'ir asa'ir mai waye asa'ir mai kera sarka da hmm, shi ne asa'ir kaga daga ji wannan mai kudi ne tun da sarkar zinari ce no <laughs> so suna nan da yawa akwai su alhaddad da makamantarsu. a takaice wannan malamin al'imam abubakar ne al'ajuri rahimahullah yake cewa malaminsa kenan yake cewa haddasana zai bin akzam zai bin akzam malaminmu ya ba mu labari zai bin akzam din nan ne daga cikin manya-manyan malamai na hadisi ya ruwaici hadisi hadisai daga su irin sa bin mahdi da su yahya bin sa'id al-qattan sannan kuma malamin su eh, al-imam bukhari ne da ashabu sunan da sal imam al-bazawi da su abu hatim ar-razi da makamantansu eh, shine abu talib al-ta'i wanda ya rasu shekara ta 257 yake cewa haddathana muhammad bin al-fadl muhammad bin al-fadl ya ba mu labari arim as-sadusi kenan qala haddathana sa'id bin zaid sa'id bin zaid ya ba mu labari an abi hamza daga abu hamza waye abu hamza Sau da yawa idan ka je a isnadi daga cikin al'adar malaman hadisi ba sa so su ji alkunya ta zo ta wuce baka san waye ba saboda kila a ci karo da wa mai wannan alkunyar da sunansa baka gane shi ne ba shi yasa malaman hadisi suka yi ihtimami da abin da ya shafi alkunya alkunya abubuwa guda biyu yana daga cikin manya-manyan da abin manya-manyan abubuwa da malaman hadisi suka ihtimami da su ma'ana suka ɗauke su da muhimmanci ba su kadai ba amma suna daga cikin manya abu na farko abin da ya shafi rijal abin nan eh, masu ruwaito hadisi amma ta wani babi ta babi biyu babin kunahun wa alqabu da lakabansu babi na biyu ta babin yaushe suka rayu eh, yaushe suka rasu a wajen wa suka dauki riwaya a wajen waye ruwaito daga wajensu wani bilasma wal kuna fa rubbama yubannu fardun adadan tawahuma ko kamar yanda bi eh, alfiya yake cewa wani bilasma wal kuna ka ba da muhimmanci kai ɗalibin ilimin hadisi wajen fahimtar sunayen masu riwaya wani bilasma wal kuna da alkunyoyinsu farubba ma yi yubannu fardun adadan tawaffuma yake cewa abin da yasa na ce ka yi ka himmatu da wannan babin babu mamaki mai alkunya ɗaya da suna ɗaya a ɗauka mutum biyu ne bayan kuma mutum ɗaya ne shi sa za mu ga malaman hadisi sun yi rubuce-rubuce a kan wannan babin su al muktana fi sarbil kuna na al'imamu imam ko su daga nan ya raka samu abin nan abin nan littafin eh, al'imam eh, abdulgani al-maqdisi al-kamal ko wanda littafi ne mai albarka littafi ne da malam ya gina shi akan tarihul bukhari da zarf wata ta'dil na abu hakim ar-razi bayan sa sai mizzi al'imamun imamu al-imamu mizzi sai ya tace shi yi masa gyare-gyare da abubuwa sai ya rada masa suna ne tahzibu alkama sai sai bayansa sai wata albarka ta ƙara bayyana a hannun ko a karkashin ko a gidan ibn hajar shi kuma mai yayi sai ya tace yi masa ƙare-ƙare sai ya kira shi tahdibu tahdib da kanshi kuma saboda albarkar ta isa sai ya zo ya kara ma littafin da ya yi ma ya yi hidimar a kai kuma ya zo ya tace ya yi iftisarinsa sai ya sa masa mene? yawwa to ko so wannan yana nuna maka albarkar ma ilimin malamai da yadda suke ihtimami da wannan babin na alkuna sannan ta babin abin da ya shafi alwafayat na yaushe mutum ya rayu malamin hadisin nan wayar rawaito daga wani shi babi ne da suka dauke shi da muhimmanci shi yasa aka samu tarajun na tun daga matakin farko ma'rifatu sahaba abinda ya shafi sahabbai na biyu tabaqatul muhaddisi na irin su tabaqat da ibnu sa'ad da makamantan sannan kutubu al-jarh wa mun fahimta dan me yasa duk suka yi wannan domin a tace hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a fitar da wani abin da zai iya kawo barazana zuwa ga isnadai ko kuma yadda aka ruwaito su daga cikin abin da zai baka sha'awa da wannan hidimar da suka yi malaman hadisi suka yi ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan babin abin da ya shafi wafayat ma'ana sanin yaushe wane ya rasu shine wata rana akwai ɗaya daga cikin masu riwaya ana ce masa almu'alla mualla bin irfan wata rana ana zaune sai yake cewa حدثنا أبو وائل قال, حد قال ma kunna bi إذ خرج kharaja alaina abdullahi bin mas'ud to ɗaya daga cikin manyan malaman bukhari abu nu'aym al-fadl bin dukai yana sai ya ce a tarahu bu'itha min qabrihi fa haddathakum to ana zaune abu wa'il ce wata rana lokacin ana yakin siffin kawai sai abdullahi bin mas'ud sai ya fito ya sami sai abu nu'ayn al-fadl bin bikani ce ta ah, shin abdullahi bin mas'ud an tayar da shi ne daga kabarinsa ya zo ya baku hadisi me dalili saboda abdullahi bin mas'ud ya rasu ne a khilafancin Usman bin Affan shekara ta 32 ko 33 bayan hijira 15 kuma yaushe aka yi shekara ta 37 to kai kuma ka ce baina ma na bi 15 muna 15 to ya riga ya rasu da shekara hudu ga muhimmancin abin da ya shafi sanin alwafayat kenan Allah ya saka musu da alkhairi ah, malam ya ce abu hamza to abu hamza shine maimun al'awa duk shine dalilin da ya sa muka kawo wannan abin nan sanin waye abu abu hamza maimun al'awar al-qassab daga cikin malaman da suka yi ruwaya daga wajensa akwai su shafiq bin salama su al-imam sha'bi wa imam sha'bi amir ko bin sharahi wanda ya waito daga wajensu kenan malamansa wanda eh, suka yi riwaya daga wajensa ɗalibansa kenan akwai irin su eh, qais bin rabi su sharif bin abdullah da makamantansu to abu hamza ya ce an ibrahim waye ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai an alqama alqama bin qais shi ma annakhai amman sani an abdullah yani mas'ud abdullah mas'ud sahabun manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tansuruhu nasara daqal kar ku rika watsa karatun ƙur'ani kamar yadda ake watsa rubabban dabino ta san pandabino dabino in yana jikin bishiyar da an bugo ai duk zai kabe amma wanda bai eh, wanda rube ba yana nan lafiyayye an fi shan wahala sai dai a rika tsunko shi a hankali amma ba wannan da an kabo shi duk zai zube ya wargaje kuma da ya zube ba wani amfanin da za a amfana da shi ya ce to kar ku mai da karatun ku ga qur'ani ya zama da wannan siffar addaqal kenan addakal shine dabino wanda yake bai da wata martaba bai da kima hmm? bai da martaba wanda yake eh, in aka zo awon dabino bai daga cikin wanda za a auna wannan zubar da shi ake kamar tumatir ne da baje-baje da wanda ya rufe ai mai sayar da tumatir inda mai adalci ne bai haɗawa da shi wani mai hikima yana cewa laukuntumu tamran lakuntum daqalan aw kuntum ma'an aw kuntum ma'an lakuntum washala yake yana zambo ne ga wata kabila yake cewa ku dinnan ba ku da kima da a dabino kuka fito da da kuntum daqalan <laughs> balawai ne da iya zambo yace kabilar ku gaba ɗaya da a dabino kuke to za ku fito da babban dabino ne sannan kabilar ku gaba ɗaya lau ma an la mu wasalan da kun zama da kun fito ruwa ne to za ku fito washal me washal wani ruwa ne da yake gangarowa dugowa yake yi daga sama kafin ya gangaro har ya taru a amfani da shi mai jiran ya gaji ya tafi zai da amfani <laughs> ga ya mutu gango so a takaice wannan shine ya yace wala da shi shi'r kada ku rika firgan qur'ani har ya kasance mai sauraro zai rika jin kamar waka ake karanta abdullahi bin masud ya ce tsifu inda ajaibi ku tsaya ku rika ƙoƙarin tasirantuwa da abubuwan ban mamaki waɗanda Allah ya taskance a cikin wannan littafi mai albarka da Allah ya ce ah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla bashiqatin laha tal'un nadid inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون توقفوا عند عجائب da makamantan irin waɗannan ayoyin waɗanda suke kunshe da halittun Allah masu ban mamaki da ikon Allah da buwayar Allah ya ce har ko bihil kulub in kuna karanta qur'ani ku motsa zuciyarku ku masu karantawa sannan ku yi ƙoƙarin motsa zukatan masu sauraro wannan maganar ita ce ma'anar maganar da ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na san kana jina lahabbar tuhu laka tahbiran lahabbar tuhu laka tahbiran ba kawai din a'a din motsa zuciyar mai sauraro saboda me motsa zuciyar wanda yake sauraron ka da qur'ani ibada ce akwai lada saboda ka motsa zuciyarsa ne din ya ji tsoron Allah ka motsa zuciyarsa ne din ka kara masa kusanci zuwa ga Allah ka motsa zuciyarsa ne din ka tunasar da shi sakon Allah ba ka motsa zuciyarsa ne din ya ce kana da daɗin murya ba din ya ce wani gangaren ba ne ba din ya ce kai wani ai a fagen qur'ani a'a ka ne domin neman yardar Allah da ya tsari alkur'ani la tarkan ila hubbi sana'i wa mantaqi tanbihi ba neman yabo kake ba kana neman yardar Allah ne ta sanadiyar motsa zuciyarsa so ba shine babbar manufar ba ibadar ita ce manufar amma shi tana ne na ibadar ma'ana a hanya ce da za ta isar da sai zuwa ga wannan ibadar saboda haka idan ka yi da wannan niyyar akwai lada ولا يكن هم أحدكم آخر سورة ابن مسعود رضي الله عنه yake cewa kada ya zama babbar manufar ɗaya daga cikinku ta kasance duk sanda yake karanta ƙur'ani a ajiyar sura ma'ana yaushe zan kai ƙarshen sura wannan maganar ta abdullahi bin masud shin kuna ganin tana cin karo da da ya zama ina da alwirdul yaumi misali kullum in ce zan karanta izfi biyu kullum in ce zan karanta izfi ɗaya kuma in tashi misali in ce awa ɗaya na ware ma kaina so a cikin awa ɗaya nan ina sauri in gama kafin abin nan akwai cin karo ko babu cin karo babu cin karo asali babban saƙon a ƙarƙashin wannan maganar shine a rage ma zuciyarka ratayuwa da cewa bari in sauri in gama ba wai sauri ka gama shi ne ba a so ba a zuciyar ta tunanin ta kullum ya zama abin da kake kallo in gama har ya kasance ka manta da abin nan daga cikin manufofin shine duk lokacin da mutum yake karatu a hankali zalika ada an ya tadabbar ya fi kusa ya tadabburin ƙwararri ya fi kusa ya tadabburin abin da yake karanta shi yasa za ka ga ɗaya daga cikin magabata sai ya ta maimaita aya ta maimaita aya kai ma duk lokacin da kake karatu za ka iya samun wannan kwatsam tana cikin karatu wata rana sai ka ji Allah ya maka wani kashafi da buɗe kana karanta wata aya sai ka ji ka tasiranta da aya ko da baka gama fahimtar ma'ananta ba to kofar rahama ce Allah ya buɗe maka ta maimaita wannan aya kai ta maimaitawa so biyu so uku so hudu kana maimaitawa za ka rika jin nasuwa tana shiga zuciya kana ƙara jin kwanciyar hankali kana ƙara jin walwala da farin ciki a zuciyarka na sha faɗa mana hasarin da aka rubuto daga Aisha radiyallahu anha da take karanta inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim hawa rana urwa bin zubayr yazo wajenta yaji tana karanta wannan ayar wannan suran sai ya jira ya jira ya ji tana ta maimaitawa ba ta gama sai ce bari ya dan je kasuwa ya dawo har ya je ya dawo ya tarar da ita tana karanta tana maimaita inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan in tu'azibhum fa innahum da so wannan shine so wanda yake karatun qur'ani bayan Allah da wannan manufar kai ka san yanzu ko fatiha ya karanta kun sha bamban da shi ko kuma yana jin kuma din haka kuke sun ce to wanda yi da wanda bai yin ba da bambanci shi ya sa sai ka ga a fatiha misali da kake karantawa kullum dinnan sai ka ga wani ya karanta ta ya fashe da kuka in su ta mamaki wani a fatiha kana kuka ko ku ji mutane suna ba wai ka kalli wani a fatiha ya ce kuka yin abun mamaki ne la yana kuka a fatiha to ai fatiha ita ce komai in ba a yi kuka a fatiha ba to ina za a yi duk abin da take dauke da shi da qur'ani yake dauke da shi shine aka markade aka dunkule a fatiha amma ga wanda ya sani Allah ya mu dace ibn battal wanda ya sharhin Bukhari yana da wata magana da ya kamata mu ambace ta nan ya ruwaito daga abu hamza wata rana yake abu hamza yake ce ma ibn abbas إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث أبو حمد يكي ما ما لو أنت ابن عباس سواني إن إنا تصور كراتون قرآني إنا سوك قرآني أشين كوانا سي ابن عباس يجي نيكما لأن أقرأ, لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها خير من أن أقرأ كما تقول ni da in kauce yadda kake faɗa ni ya fi mun gara in karanta bakara a dare ɗaya ka ji fa abin da ya ce gara ya karanta bakara a dare ɗaya Walmauta ya ya su umarwa mun kuma muna yana la da zikiri na fi in zai sahihu idza idan al muq'adi ko wanda yake lafiya yana gudu ba zai taba daidai da wanda yake mara lafiya kuma a zaune ba mara lafiya a zaune lafiyayye kuma yana tafiya to kaga mu ne marasa lafiyan azaune su kuma lafiyayyu suna tafiya yake cewa gare ya karanta bakara a dare daya kaga yana yin hakan ne shi yasa yake faɗa din ba zai zama cikin lima da kudu na mala ta faru Allah ya azurta mu da sufantuwa da irin waɗannan sufofi قال الإمام المؤلف رحمه الله أبو بكر الآجري رحمه الله وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد, الو... عبد الوهاب بن عبد الوهاب, عبد الوهاب ابن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول الزموا كتاب الله عز وجل وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر ثم قال ثم قال رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب ما لن تيكاوني إتناجي آه، wanda ya yi kama da na baya ta bangaren ya ruwaito shi ne daga wajen malaminsa abubakar alwasiti amma kuma abin da ya kunsa din da bambanci ah, malaminsa abubakar ya ce haddasa na alhassan ibn muhammad ah, bin saba al-zafarani ah, malamin shi al-zafarani zafarani wani wata alkarya ce wacce asalinta ake kiranta zafaraniya yake cewa haddathana Abdul wahab bin Ata malamin mu Abdul wahab bin Ata ya ba mu labari qala sami'tu Aba Ubaida an-Naji Abu Ubaida Abu ibn al-Aswad an yana cewa innahu sami'a al-Hasan yaji al-Hasan al-Basri rahimahullah yana cewa illan kitab Allah ku zamti littafin Allah subhanahu wa wata tabba'u ma fi min al-amsal ku yi kokari ku bibi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata waɗanda suke da alaƙa da misalai da ya buga misalai masu kama zuciya masu shiryar da zuciya zuwa ga tsarin imani da kusanci zuwa ga Allah wa kunu fihi min ahli basar ku zama masu ido a Qur'ani ashe akwai wanda suke karanta Qur'ani amma ba su da ido a ciki Allah ka sanya mu mu zama masu ido a cikin Qur'ani Tun قال daga sai ibnu sai al-hasan al-basri rahimahullah ya ce rahimahullah abdan arda nafsahu wa amalahu ala kitabillah kai ma dalla Allah ya ji kan bawa mutumin da ya mai da ƙur'ani ma'auni wanda zai rika auna kanshi sai ya ajin ƙur'ani, sai ya kawo kanshi ya kalla ina yake a wannan babu فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة كاي wato bayan Allah magabata da ban suke kaji sai ya in ya dace ya ga cewa rayuwarta ta yi daidai da ƙur'ani to sai ya gode ma Allah sai a tsaya na sai wasu alahun ziyada saboda me suna ganin har yanzu duk yanda za su yi akwai wani matakin da ba su kai ba wasu alahu da sai ya roki Allah Allah ya kara masa to wanda yake wannan kana ganin zai rika hura hanci ba zai yi ba ah, ya ce wa in khalafa kitab Allah in yaga kuma an sha bamban ma'ana shi din dabi'unsa da abubuwan da yake ya sha bamban da abin da Qur'ani ya kunsa eh, maganan maganganun Allah jalla da azamatuhu buwayarsa da ikonsa sun bayyana sun ɗaukata. ya ce ataba nafsahu sai ya zargi kanshi sai ya zargi kansa wa raja min qarib sai ya sauri ya juyo ya bi tafarkin ba na nafsahu ya zargi kansa ba wa ba, ko a ba ya atubu ya a yi aitaba ko ya zargi ya zargi hmm? ah, ba. fa huwa an hasaba yu'tibu fa huwa mu'tib shi kuma wannan fa fa in yasbiru fa an-naru maswan wa in yasta'tibu fa ma hum min wa in yasta'tibu ai ma'ana idan suka nemi a yargar da su idan suka nemi a faranta musu rai fama ba su daga cikin wanda za a kalle su da idon daraja ballantana a faranta musu rai mun fahimta malam ya ce قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن عليا قال حدثنا زياد حدثنا زياد بن مخراب عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن عن أبي موسى الأشعري رحمه الله أن أبا موسى الأشعري رحمه الله جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من ثلاثمائة فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبع القرآن زج في قفاه ومن اتبعه القرآن زج في قفاه أو زج في قفاه فقذفه في النار ما لن يتشي آه، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد شجاع بن مخلد ا آه، ايرجت إيه من يمن manyan malaman hadisi مشهورين وند آه، ياي رواية لدى آه، أبن الإمام البغوي الإمام البغوي سو أبو عاصم الأحول كما ما لم يمش مشهوري سي رواية وجان سائر سو ابن عيينة دا موسى بن هارون يتي حدثنا حدثنا ابن عليا وايه ابن عليا اسماعيل ابن عليا وانا in ba a manta ba mun taba ambata sunansa a misalin man nusiba ila ghairi abi ko au ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahm kamar yadda ibn hajar ya fada a cikin nukbatul fikr ko man nusiba ila ummi to ulayya inna ba ba shine ba sunan mahaifinsa bane shi shi isma'il bin ibrahim bin muksin ne sunansa ulayya mahaifiyarsa قال حدثنا زياد بن مخراف عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة عن أبي كنانة وأي أبو كنانة أبو كنانة yana daga cikin wanda suka shahara da ruwaya daga abu musa al'ashari za ka je abu kinana an abi musa al'ashari abu kinana an abi musa al'ashari wanda wata da malamai suna ganin cewa shi ne mu'awiya bi ne ƙurra dinnan wasu kuma suna ganin wani ne majhul wanda ba shi ba ah, to a takaice dai ya ruwaito daga abu musa al radiyallahu an abu musa al yana ba mu labarin aikin abu musa ne ya yace jama'al ladina qara'u al-qur'an wata rana abu musa al sai ya haɗa waɗanda suke mahaddata qur'ani in ka ji an ce ƙara qur'an a larabcin da ba ana nufin wai suka karanta ba ne jama'a allazina qara'ul qur'an ai jama'a allazina hafi qur'an wanda suka shahara da karatun qur'ani tunda ai kowa duk musulmi ai ƙara qur'an yana karanta qur'ani to kayan haka ne duka kowa ya haɗa ko ba haka ba ya haɗa waɗanda suka shahara da karatun qur'ani wannan yana ba mu wata fa'ida ashe ba laifi ba ne kawai ana zaune sai a ware wasu wanda suka siffanta da wata sufa a ce ku zo mi mitin yara 'yan shekara ashirin kawai mitin kaza ba laifi ba ne yara 'yan kaza a wanda suka yi kaza tun daga shi abu musa ashari ya tara waɗanda suka yi kaza waɗanda suka haddace qur'ani wanda suka shahara da kaza sai suka kai adadin mutum 300 fa'azzama al-qur'an ya girmama ƙur'ani ma'ana ya yi hudu ba kenan a kan darajar ƙur'ani da martabarsa da kimarsa wa qala daga cin abin da ya faɗa inna ƙur'ana ka kahinun lakum dukhran wannan littafi da kuke ganin ƙur'ani, tabbas in kuka rike shi kyakkyawar ruko to zai zama muku wata ajiya mai tsada idan kun koma ga Allah wata taska ce mai tsada wacce za ku ci gajiyar ta in kun koma ga Allah wa ka'inun alaikum wujra in kuma kuka yi sakaci da shi wallahi zai zama muku zinibi wanda za ku dauka a wuyan ku ko kafadin ku fattabi'ul qur'ana wa la yattabi'ukum ku sanya qur'ani shine limamin ku yana gaba kuna bin shi a baya duk inda ya bi kuna bi wannan shine kwanciyar hankalinku da tsiranku wala ya kar ku karku yadda ku bar qur'ani a bayan ku ko kuna gaba fa innahu man ittaba alqur'ana habata bihi ila riyadil janna duk wanda ya bi qur'ani ya mai da qur'ani limamin shi jagora to ba inda zai saukar da shi sai a cikin dausayin aljanna ko munzalan mubarakan ko masauki mai albarka Allah ya azurta wa man ittaba'ahu alqur'anu zudda fi duk wanda ya bari kuma yayi gaba ƙur'ani yana baya ma'ana yana ta hidimarsa ba ruwansa da ƙur'ani, ba ruwansa da bin koyarwar ƙur'ani da hasakuwa da haskensa to zudda fi za a kifar da shi ta ta ƙeyarsa me dalili a kifar da mutum ta ƙeya a keya a nan a bayan kai ai a nan kwakwalwa ce ko ba haka ba to shi wanda ya juya ma qur'ani baya yana ganin cewa kwakwalwan shi da tunaninsa da wayewarsa sun isa su wayantar da shi ko su wayar da shi to tun da haka ne shi ma sai a kifar da shi ta wajen da kwakwalwar take sai a kifar da shi ah, ya kasance wannan ya zama sanadiyar asararsa har yukda fi nar ko kuma fi nar har ya kasance ta sanadiyar rashin haskakuwa da qur'ani da koyi da shi sai ya samu kansa a cikin wuta Allah ya kare mu قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صائد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي رحمه الله قال أخبرنا أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سالم المجدي عن الحسن قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرف نفسه على القرآن فليعرف نفسه على القرآن من أراد أن يعلم ما هو فليعرف نفسه على القرآن وأنهم قوما لك ya kawo لجمال آه، isnadi آه، أبو محمد يحيى بن yahya shi kuma daga malaminsa al-hussein bin al-hassan al-mirwazi mirwazi ya daga cikin kamar da ya shahara sahib ibn al-mubarak ke ce masa sahib ibn al-mubarak al-imam sadiq al ya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da malamin nasa ibn mubarak shi ma jabal ne min jibalin hadisi dutse ne daga cikin tiraku masu mahimmanci a yin hadisi abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak jama'a yana daga cikin malaman da in ka karanta tarihinsa zai maka tasiri da yawa rayuwarka za ta canza bal ina ba ɗaliban ilimi shawara mu rika karanta tarihin magabata amma daga ciki ka karanta tarihin abdullahi bin mubarak akwai karatu a cikin sayar alamun nubara ne a cikin shagaratar zahab ne na ibn al alhambali a cikinsu wa fayatul ayan na ibn khallikan da makamantansu zai canza maka rayuwa kai ba shi ba tun daga mahaifinsa ba ina tuna wata kisa mai ban sha'awa ta mahaifinsa mahaifinsa mubarak kenan ko alhambali mahaifinsa wata rana yana aiki a wani lambu aikinsa kenan a lambu yake aiki yana gyara lambu ana biyansa yana kula da lambu sai wata rana mai lambu sai ya zo ya ce mubarak samu min rumman guda daya ina so in amma mai zaki sai ya ballo mai ya bashi yana ɗanɗanawa sai ya ji tsani sai ran shi ya bashi na ce na ce maka mai zaki ma ka bani mai tsani ce duba mun wani amma mai zaki sai ya ƙara tsunkowa ya bashi sai aka ƙara rashin sa'a ya ɗanɗana ya ji tsani sai ya ce na ce maka mai zaki ka ƙara dubowa na uku ka zaɓo min mai zaki ya ƙara yi aka ƙara rashin sa'a mai tsani sai ya ce me yasa za ka yi min haka duk shekarun da ka yi a gonan nan har yanzu baka iya fayyace rumma mai zaki ko mara zaki ba ya ce wallahi ban sani ba ya ce me yasa baka sani ba li annahu lam azqha marra ban taba dandanawa ba ya ce me yasa baka taɓa ɗanɗana ba saboda baka bani izini in ɗanɗana ba ya ce baka bani izini in ɗanɗana saboda ban taba ban sani ba ya ce daga ce baka taɓa ɗanɗana ba ce wallahi ban taɓa ɗanɗana ba sai ya tambayi abokan mubarak baban abdullahi kenan masu aiki a gonan da gaske wannan kun taba suka ce ai koda da batar rana ba taba ganin ya buɗe rumman da ya san ta to shi kenan to yana da wata ya wacce ya gama kara da gari yana tunanin waye ne darajar da zai iya bashi wannan yar sai a lokacin sai shi mai gonar sai ji cewa wanda yake da wannan siffar amintacce ne da ya kai a da shi ba sai ce ina da wata ya bai kawo a matsayin a farko a matakin farko wai zai bashi auren ta sai ce ina da wata ya wa kake gani ya kamata in aurar masa da wannan sai ce to wallahi ni dai ba na ce maka ba amma ni dai abin da na sani yahudawa suna mutanen larabawa a jahiliya suna aurar ma wanda yake ɗan dangi yahudawa kuma suna aure ne don tsaba makini bai tsaba nasara su kuma suna aure ne don kyau amma masu addini su kuma suna yi ne don addini saboda haka kaga shi in kai mai addini ne to ka ba mai addini in kaga iya magana ce na ba zai ce to kai mai addini ne kai <laughs> ba haka ake ba ya mata bayani ya rage gana shi ya zaba shikenan aka tashi gona ya tafi gida maganan nan tana ta kararrawa a kwakwalwata a kunnan sai je ya samu matarsa yake cewa ya ba ta labarin mubarak ce gashi gashi da sauransu sai ke cewa a matakin farko bai ma ba ta labarin mubarak din ba sai ke cewa wannan karshen mu wa kike gani ya kamata mu aure ma sai shiru ta ma ta rasa yadda za ta kaga wannan darasi ne yake nuna mana muhimmancin iyaye su san wa za su ba kansu to sai da ta shiru sai ya ba ta labarin abin da ya wakana tsakaninsa da mubaraka gona sai ta ce ai wanda ya faɗi wannan magana tun kafin in san shi to ya cancanta a bashi to daga nan sai mai gona sai ya ƙara mata labarin gama cewa bai taɓa ɗanɗana musu rumman ba ta ce tab ai shi ne mijin taro to daga nan ne suka aurar masa shi ne aka samu abdullahi bin mubarak to don allah mubarak ne ko ba mubarak shi ya sa ko in kana son 'ya'yanka da gaske to yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki ba wai in kai ka ci gajiyan kirkin ba a'a ƴaƴan naka ma wallahi za su amfana shi yasa duk wanda yake zama mutumin kirki to abokan abokin gaban ƴaƴan shi ne dalili wa kana abubu ma saliha kawai sai a daga maka kafa saboda kirkin iyaye saboda kirkin mahaifiyar yanzu babu mamaki kar kai mamaki a rayuwan to ji dai ba wai ma mashhurin malami ne mai aikin lambu ne amma Allah ya azurta shi da tangame man malami da wanda duniya tana ji da shi abdullahi bin mubarak wanda ko magana ake duk inda maganan abdullahi bin mubarak ta shigo sai kaga albarkan ibn mubarak ta bayyana to babu mamaki wancan amanar da ya rike wallahi ta ta haifar masa da ibn mubarak mun fahimta saboda haka mai hangen nesa mai tunani ko din ƴaƴan shi sai ya zama mutumin kirki shine malamai masu hikima suke cewa salahul aba yanhadir wa yasilu ila al-abna kirkin iyaye yana na so ya gangaro har ya kan yaya kila wata amana da za ka yi kila wani kirki da za ka yi wani kila wani abu guda ɗaya wanda kila kai kayi ka manta to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga an tayo albarka a cikin zuri'arka ya dinga ba su nutsuwa ya dinga kaza ya dinga kaza saboda ta sanadiyar wani abin da kaka kakan kakan ku yayi a danginku saboda haka eh, wannan yake tabbatar maka da cewa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah da dai ba zai taba tozarta kirkin da kirki ba a duniya ko a lahira sai Allah ya bayyana wannan shine ibn mubarak ga baban shi mubarak tabbata albarkan mubarak da albarkan ibn mubarak sun bayyana daga cikin abin da ke tabbatar da wannan shine gashi muna firan mubarak da ibn mubarak yau to Allah mu ma ya sa mu zama abu na'u المبارك وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أشهد يتم الدعاء لذاك الكيما الله كرك روك أما كانك الله كسائن زمني مو البركة kai makanka addu'a Allah kai mun albarka a jikina kai mun albarka a lafiyata kai mun albarka a rayuwata kai mun albarka a ilimina kai mun albarka a dukiya kai mun albarka a albarka a iyalai sai ka game kuma ka ce waje'alni mubarakan duk inda nake اللهم بارك لنا في أعمالنا وأزواجنا وأعمالنا وكذا وكذا وكذا kai ta roƙon albarka saboda albarkan nan wata dunkulalliyar kalma ce wacce kwakwa ce mai albarka in Allah ya fasa maka ita Allah kada ya san zakinta da inda za ta tsaya albarka aka ce ba a ce a kan ba albarka akan hankali albarka akan tunani albarka akan rayuwa albarka akan dukiya albarka akan ilimi albarka akan zuriya da tsatso albarka kai duk inda kake ma mutane sai sai duka jin albarka ta zo wannan ita ce albarka Allah ta sanya mu zama masu albarka da mu da mu da iyalanmu da sauran masu sauraro gaba ɗaya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in